wa ba'ad yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan yammaci <clears throat> wanda yake ranar laraba alhamis 21 ga watan jumadal akhira 1437 hijiriya kuma yau 30 daidai ga watan uku shekara ta 2016 miladiya insha Allahu yau za mu tashi ko mu ci gaba da karatunmu da muke yi a cikin littafin jila'ul afham fi babu salati wassalamu ala khairul ala muhammadin khairul ana na al-imam al-hafiz ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama ah, muna magana akan ma'anar salati ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a wannan littafin muktasar mun kai shafi na 27 ko to za mu karanta shafi na 28 sai mu dora da bayanin da muka yi magana cewa zami قال الإمام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله فيما اختصر عنه اختصره خالد المطلق يقول فصل هذه صلاة الآدمي idan ka ce Allahumma salli Muhammadin wa ala ali Muhammad wannan salati ne na mutum da kai mutum kake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma Allah ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi to ya salatin Allah yake ya salatin mala'iku yake sai ce wa amma salatullahi subhanahu wa ta'ala fa idan ka ji an ce Allah ya yi wa annabi salati ko ya yi wa wani mutum salati wallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu to me ake nufi kala biyu ne salatin Allah <clears throat> ko da zanto amma akwai salatin Allah wanda yake gamamme ko ya zama khasa wanda yake kebantacce amma al'ammatu fahiyar salatuhu ala ibadihi almu'mini gamamman salati shine wanda Allah yake wa mummune baki ɗaya Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim huwal ladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu Allah madaukakin sarki shine wanda yake muku salati shi da mala'ikunsa duka yake muku wa minhu daga cikin wannan nema aka ɗauko maganan nan da du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam bis salati ala ahadil mu'minin annabi da yake yin addu'a cewa Allah ya yi salati ga wane da wane a cikin ɗaiɗaikun mummunai kamar yadda ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah ka yi salati ga ahalin gidan abu aufa za mu zo mu ji insha Allah Wani hadisi yana cikin bukhari da muslim sannan ya zo a cikin wani hadisin daban wanda imamu ahmad da imamu turmizi da nasa'i suka rawaito shi ibn hibban ya rawace shi ya inganta shi cewa inna imra'atan qalat lahu wata mata ta zo ta ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salli alayya ya rasu allah amin salati ma'ana yi min addu'a wa'ala zauji." sannan a miji wa mijina ma kala sai maza Allah sama ce sallallahu alaiki Allah ke ma ya miki salati wa ala zaujiki da mijinki wannan shine salati ga mamme annau thani sai nau'i na biyu salatuhu alkhassa ala anbiya'ihi akwai salati na musamman ke bantacce da Allah yakan yi wa annabawansa salawatullahi alaihi wa rusulihi da manzanninsa khususan ala khatamihim wa khairihim muhammadin sallallahu alaihi wasallam musamman kuma wanda Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala ibn ab wa qad qala ibn abbas radiyallahu anhuma inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi qal to wannan salatin da Allah yake wa manzo wani iri ne Abdullahi dan Abbas sai ya ce abinda ake nufi shine yubarikuna alaihi ai Allah yana sanya albarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hada la yatanafa fi tafsiriha sana wannan baya hana kuma a ce Allah yana wa manzo kirari yana kambama shi wa iradatu takrim kuma baya kore ma'anar cewa Allah yana girmama manzon Allah mala'iku ma haka za mu zo yanzu mu yi tafsirin inna Allah wa mala'ikatu salluna ala nabi insha Allah tafsiri mai faɗi na lura kuma <clears throat> wata azim da kuma girmamawa ma'ana inna Allah wa mala'ikatahu yu'azzimuna nabiyya wa inna Allah wa mala'ikatahu yukrimuna nabiyya wa yukarrimunahu takriman wa yubaricunahu aidan an fahimta suna girmama shi suna karrama shi suna sanya masa albarka shine ma'anar yusalluna ala nabi tunda in kai ka tashi zaka yi salati wa kake roƙa yayi sai ka ce Allahumma salli shi kuma Allah in zai yi fa ya zai yi abin da yake yi din shi aka fassara shi da sanya albarka da girmamawa da kuma karramawa an gane fa inna tabrika min Allah ya tadammanu zalika domin dai Allah ya sanya maka albarka to ya karrama ka ya girmama ka ولهذا karana baina salati عليه والتبريك عليه shi yasa ma aka hada tsakanin yi wa annabi salati da sanya masa albarka wa qalat malaikatu ibrahim mala'iku a sun gaya annabi ibrahim suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahamar Allah da albarkatun Allah su tabbata a gare ku ya ku ahala baita Ibrahim kun ga ai wannan daidai yake da salati kenan kamar sun masa sun wa annabi Ibrahim salati da mutanen gidansa kenan qala al-masih alaihi salam annabi Isa alaihi salam shi ma ya roki Allah ya masa salati amma sai ya faɗi kalmar dalla dalla yake cewa waja'alani ko kuma ya bada labarin cewa Allah ya masa salati yake cewa qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyyan alani mubarakan Allah kuma yayi min salati me ma'anar salatin Allah ya sanya ni mai albarka aina ma kuntu duk inda nake wa ausani bis salati waz zakati ma dum tuhayya Allah kuma ya mun wasiya da in yi sallah in yi zakka in dai ina da rai qala ghayru wahidin min salaf an samu daga ma sama da mutum ɗaya cikin magabata da yake suka ce a wannan faɗin Allah mubarakan aina makunt Allah ka sanya ni wanda aka sanya wa albarka a duk inda nake ma'anarsa shine mulimman lil khair aina makunt duk inda nake in zama ina tare da alheri wa hadha juz'ul musamma wato da aka ce in zama ina tare da alheri ba wai ana nufin shine albarka gaba ɗaya ba a'a shi ma dai albarka ne amma akwai wasu abubuwan da yawa kuma bayan samun alheri falmubaraku domin wanda Allah ya sanya wa albarka kasirul khair shine wanda alheransa suka taru da yawa fi nafsihi allazi yahsuluhu li ghairi yuhassiluhu li ghairihi shi akankin kansa yana da alherin kuma yana iya samar da alherin ga waninsa ta'aliman wa iqdaran wa nushan bawansa shine wanda aka sa masa albarka huwal mutabarak huwal wa huwal fa'udu al mubarak bawan shine wanda aka sanya wa albarka wa huwal mutabarik shi kuma Allah shine wanda ya sanya albarka din na kama Allah ya ce tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdihi lalle wannan da ya saukar da alqur'ani raba gardama akan bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda alqur'anin liyakuna wanda ya kasance nadhiran lil alamin lil alamin nadhira wato abun gargadi ga waɗanda suke talikai da bayi wa'anda ba Allah ba to shi wannan tabaraka ai kasura khairatuhu alheranta sun yawaita ya bunƙasa wato kirarinsa da yabansa ya ɗaukaka subhanahu wa ta'ala wanda mun yi tafsirin wannan a suratul qur'an to anan a taƙaice aka ba mu ma'anar salati ga annabi sallallahu alaihi sallama amma idan muna so mu samu ma'anar kalmar samun ma'ana mai faɗi sai mu koma cikin tafsirin faɗin Allah subhanahu ta’ala inna Allah wa mala'ikatahu na 'alan nabi ya na amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima abu da farko malamai suka ce idan aka ce assalatu ma gaba ɗaya kalmar assalatu shine a yi addu'a domin alheri ya faru Da kamar idan ka ce mun yi salati ga annabi mai kake cewa kenan mun yi addu'a ga annabi zuwa ga Allah Allah ya ƙara masa kaza da kaza lokacin da kake wa annabi addu'a kuma da roƙa masa abu a wajen Allah ko da ba ka ce salati kai ba a wannan ma'anar da ma'anar salati ne domin mun karanta a cikin a baitin asha lokacin da yake gaya wa ‘yarta yake gaya wa ‘yarsa lokacin da zai tafiya wa ƙadiyyar mamtu murtahilan lokacin yace na yi shirin zan tafi sai take cewa Allah ya maka salati a Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza sai yake cewa ke ma ya tabbata a gare ki misali ma sallaiti gwargwada abin da kika yi min addu'a kuma ki kwantar da ki zan dawo lafiya kaga kenan as-salatu huna bi ma'ana mara addu'a sai malamai suka ce to inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi sai ce ko sallan ma da muke yi an ka kula ai da addu'a ce shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi qudsi yake cewa ubangiji yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain na raba sallah ta zama kaso biyu tsakanina da bawa na fa idza qala al-abd alhamdulillah qala Allah ta'ala hamidani abdi har zuwa inda yace wa idza qala iyyaka na'budu sai yace hadha li abdi wa abdi ma sa'al kaga sallah dai ibara ce an du'a idan kace subhana rabbiyal azim ka dago ko subuhun quddus rabbul malaikatu war ruh duk in ka gama an ka dago dai addu'a zaka yi hamdan katiran tayyiban mubarakan fi اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد mu lokacin da gaya girmama ubangiji kake yabansa a fakaice roƙonsa kake shi yasa ma malamai suka ce ka roƙi mutum ma ya fi wato ka faɗi alheran mutum ka ziga shi ya fi ka roƙe shi Shasa maroƙi maroki wanda ya iya roƙo in ya zo wajen mai kuɗi a tajiri ko kuma mai sarauta in ya zo bai cika cewa ba ni mota ba ni gida ba sai dai ta kambama wannan mai sarautar shi kuma mai sarautar bai san sanda zai ce ga mukullin mota ga taguwa ga gida ga kaza ba shi yasa mai waka yake cewa a azkuru hajati an kad ni sana'uka inna shi mataka sana'u ya ce ni wai na zo in rinka faɗar bukatuna ne in ce a yi min kaza da kaza ko kuma kawai in dinga maka kirari ya ishe ni domin na san kai dama kirari kamar ma wani ɓangare ne na sunanka a azkuru hajati am kad kafani sana'uka inna shi matakas sana'u to amma wannan tafsirin idan muka ɗauke shi muka ce inna allaha wa mala'ikatu yusalluna bi ma'ana yad'una na nabi to za mu ɗan samu matsala matsalar da za mu samu shine idan ya zanto assalatu salatu huna bi ma'ana addu'a to ya za a ce inna allaha ya ala annabi kenan ya za mu fassara Allah ya annabi addu'a tunda ita dai addu'a tana faruwa ne daga na ƙasa zuwa mai zuwa na sama domin na ƙasan shi ya samu amfani da kansa ko kuma ya roƙa wa waninsa cewa na sama ya masa wannan ita ce addu'a amma in za ka roƙi mini daidai da kai tsaranka warinka wanda yake daidai da kai to ba addu'a sunanta ba sai da kira shi da suna iltimas in kuma za ka sa na ƙasa da kai ya yi maka abu shi kuma wannan al'amuru ake kiransa an gane yanzu in sarki ya zo ya ce hati mi'ata dinar a matsayinka na talaka ya ce je ka zo da dinare ɗari dubu ko ɗari umarni ya baka idan a matsayinka na miloniya sai ka ce da wani abokinka miloniya irinka ba ni naira miliyan goma nan za a ce ka roƙe shi ba roƙonsa kai ba karɓa kai kawai don haka ba za ka ce wai na je na yan murya an bani ba wataƙila zuwa an jima zan da maka ta wataƙila kuma ba wani zuwa an jima ka san na fi ƙarfinta ne shi yasa za ka ga ko tafiya kai sai iyalanka suka buƙaci wani abu kai tsaye akwai wanda kake cewa aje wajen wani a karba ko gaya masa ba ba za ka yi ba shi dai kawai da ya gani an zo zai dauka ya ba da iltimasi ne daidai kuke da shi amma in gaba yake da kai lokacin da ka sai da Allah alhaji ina so zan biya kuɗin makaranta to roƙo ka zo yi an gane ko idza sadara al-amru min al-a'la ila al-asfali fa huwa amrun wa idza kana min al asfali ila al a'la fa huwa du'a wa idza kana min al min al idan yazo daga mutanen da suke daidai wa daida fa huwa madha iltimas iltamasa minhu wa talab amma la la huwa amrun wala huwa du'a an fahimta ko to yanzu in ka ce Allah ya yi wa annabi addu'a me kenan wa ya roƙa ya wa annabi abu kaza sanda Allah ya ce mana ku yi wa annabi kaza ba roƙon mu yake ba umarni yake ba mu idan haka sai malamai suka ce to dole akwai wata ma'anar bayan addu'a saɓani yadda muka faɗa a wancan karan kusan na ta kawo muku baituka ko na waka. sai suka ce to shikenan shin Allah yana roƙon waninsa ne ya yi wa annabi wani abu kamar yadda mu in muka yi salati mun roƙi Allah tunda ta miki Allah salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wanda haka shi sa wasu malamai suka ce to gaskiya ya kamata a nemo wata kalmar da za ta iya ɗaukar ma'anar assalatu mun ji cewa in muka yi sallah ta sujada da ruku'u wannan akwai addu'a a cikin ta amma dai assalatu ala nabi in an ya tabbata akan salatin mutu salatin Allah kuma fa sai aka ce to shi kenan a matsallaka zuwa ga wata muhawala. amma sai suke ba da misali suka ce a nan idan ka ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi da ma'ana yadu'una linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi ce istikhdamu salati ala nabi musnadatun ila fi sadr al-aya istikhdaman majaziyan sai ce ai an danganta wato maganar cewa Allah subhanahu wata'ala yana salati ga annabi sallallahu wannan isnadi ne majazi wani abu ne da sai dai a fassara shi fassarawa ta dabara da hikima da kwarewar yare amma ba karara za a zo a shi da ma'anar addu'a ba sai suka ce sai dai a mata tawili misali a ce yusalluna ala nabi Allah yana yi wa manzan Allah rahama su kuma mala'iku suna roƙon Allah ya masa rahama da haka in Allah ya yi wa annabi rahama to shi kenan Allah ya masa salati kuma a zahiri Allah ya yi wa annabi rahama ko bai masa ba ya yi masa daga cikin rahamar da Allah ya yi wa annabi cikin abin da alƙur'ani ya tabbatar mana da shi akwai sanya manzan Allah ya zama mai sauƙin al'amari har a iya zuwa a shaƙe shi ba ƙauye ya zo ya shaƙe shi ya ce ba na cikin dukiyar Allah manzan Allah a yau kansa ya ce ku bari in an gama ce ku ɗiba ku bashi wannan ba rahama ba ce larabar ƙauyen kuma ya zo cikin masoya annabi manya saboda rahamar da Allah yawa annabi ne ya sa wani ya zo balaraban ƙauye ya fi tsari ya bawali a karamakumullah a cikin masallaci mutane sun taso maza Allah ce mah ku bari sai da ya gama la a ebo ruwa a zuba shi sa Allah da kansa ya ce fa ma rahmatin min layi da rahamar da Allah ya maka ne linta lahum ka zama mai sauki a cikinsu don haka an ce inna Allah yusalli ala bi ma'ana yarhamu ala sallallahu ko yarhamu annabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce zama kenan kamar kamar ayat tana cewa inna allaha yarhamun nabiyya ya ku jama'a Allah yana sanya jin kansa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa innal mala'ikata yatarahhamuna ala annabi su ma mala'iku suna roƙon Allah ya sanya rahama da jin kai a wajen annabi ya ku wanda kuka yi imani kuma ku roƙa wa annabi alherai da kuma neman jin kai daga Allah ayat ta fita a haka to wannan ita ce shine ƙoƙarin da wasu malamai suka yi sai suka ce to amma sai dai a kalli abin yusalluna ala nabi an sa kalmar ala ko to inda za ka fassara ta da addu'a to kuma addu'a ala ba za ta taɓa zama abu mai kyau ba kamar yanzu misali za mu ce wa'yansu mutane sun zalunce mu ku zo mu musu addu'a da kuma alhaji wane ya taimaka wa masallaci ku zo mu masa addu'a kalmar ɗaya ce ko ba ɗaya ba amma aikin zai zama ɗaya wayancan na farko ku zo musu addu'a mu ce ya Allah ka shirye su ka ji kansu ko kuwa a'a ko mu ce Allah ka saukan musu da bala'i ka saka mana haka za mu ce ko to inda larabci ne zai ce ta'alau na du'u alaihim ku zo mu musu mummunar addu'a da kada an ce da ala aka sa kalmar ala to ta ɓaci an yi ɓanna amma in da an ce na du'u li to kuma wannan magana ce mai kyau to wannan kuma inna allaha wa mala'ikatu yusalluna alan nabi sai suka ce to gaskiya kalmar ala ce kadai za ta iya kawo cikas akwai matsala to mu koma zuwa ga fassara ta biyu fassara ta biyu sai suka ce anan inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi as-salatu sine suka ce al-ikhbaru anil mahabba shine ka fito ƙararra ka nuna soyayyarka da ƙaunarka wannan shine salati domin tana zuwa da ma'anar nuna soyayya da ƙauna ga waninka mun ɗan kawo habbaituka na waƙa a wancan karan ko da kuma girmama shi wanda kake wa salatin don haka sai suka ce duka wanda yake nuna girmamawa da ƙauna da soyayya to hakika ya yi salati ga wanda yake nuna wa ƙauna ɗin da soyayya sai suka ce wannan yana ɗaya daga cikin mafi shaharar ma'anar salati domin in ka ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alan nabi ma'ana haƙiƙa Allah da manzan da mala'ikunsa suna gaida annabi suna jinjina wa annabi wanda kuma gaisuwa da jinjina alama ce ta mai. ta nuna soyayya da girmamawa shi sa ma sukan ce fulanun salla ala fulan wani ya yi salati ga wani ma'ana ya girmama shi ya nuna soyayya gare shi to shi sa wasu malaman sai suka fassara wancan ba mun karanta allahu salli ala ali abi aufa ba wanda shi abu aufa din ya kawo sadaka ya ajiye a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama jin daɗin haka sai manzon Allah sallallahu alaihi ya masa addu'a ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa ma'ana Allah ka nuna soyayya tare da girmamawa ga ahalin gidan abu aufa da haka an ce huwa allazi yusalli alaikum ai huwa allazi yu'azzimukum wa yubdi mahabbatahu lakum kuma shine yake nuna ƙaunarsa zuwa gare ku sai zanto kenan haƙiƙa f inna allaha wa mala'ikatahu lalle Allah da manzansa yubrizuna hubbal khairin nabi suna fitowa karar su nuna san alherin su ga annabi Allah da mala'ikunsa fata'alau ayyuhan nas ku taho ya ku mutane litubrizu hubbakum lil khairi ku domin ku nuna kaunar ku da alheri lin nabi sallallahu alaihi wasallama wa salamatahu kuma ku nuna ƙaunarku da cewa Allah ya kubutar da annabi sallama ya gama lafiya ya shiga aljanna lafiya fatumajjiduhu da haka sai ku girmama annabi wa tufaddiluhu ku fifita shi akan komai wa tursilu lahu du'a kuma ku daga hannu ma ku yi masa addu'a an fahimci ma'anar ko kuma mu ce inna allaha haƙiƙa Allah wa mala'ikatu da mala'ikunsa yu'azzimuna wa yubajjiluna hadha an suna girmama da kambama wannan annabin ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda kuka imani sallu alaihi kuma ay azzimuhu wa bajjiluhu sallu bi ma'ana azzimuhu wa bajjiluhu da haka shi yasa kawai ka zo ka dauki charbi kana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala ko kai salatin nari dinka ko salatin ibrahimiya in baka girmama annabi ba a banza saboda yana ɗaya daga cikin ma'anar salati girmamawa girmama annabi kuma yana da yawa idan an faɗe shi aka alamar an faɗi annabi sallama a jikinka ma a ganta kada ana faɗar annabi ko kana waya ko kana wani abu ya kamata ko wani abu ake yi ko irin ko kana tafi ko kana cikin yin wani aiki sai ka ji ana cewa ai manzan Allah sama to tsaya ka kalli wajen manzan Allah mai kuma kamar yanzu misali yanzu idan da a ce kana ɗan karatunka ne ko a masallaci ko ibada kake yi ko sallah kake yi wannan in za mu faɗi gaskiya inda kai ɗan kasuwa ne ko dan canji ne kana harkar dala sai ka ji wasu a kusa da kai suna ɗan hira wani yana ya kowa na ka ziyarci wani kuwa aiko kwana biyu an yi kaza aiko karatu kaza aiko kaza duk ba ruwanka da su amma kai an ce ko na ji kishin kishin kama ana magana dala ko ta dawo ɗari da kaza ne kana idan da sallah ka salamu alaikum da Allah kamar na ji kuna wata yan magana ɗazu ni me kuke cewa ne saboda kana girmama sha'anin dala <laughs> ko ba haka ba to kamata yi ko me kake ko sallah kake yi kaji an ce annabi muhammad sallallahu alaihi to in ka idar ka gama sai ka juyo ka ce da Allah dan yi hakuri da Allah ka kuce na dan shiga kamar naji daga an ce manzon Allah menene game da manzon Allah din in hadisi ne sai ka faɗa sai su faɗa maka in ce a'a kawai dai magana muke akan abin da ya shafe ya to alhamdulillah ni da wannan kan so in ji an faɗi zancen annabi sallallahu alaihi wannan alama ce ta girmama annabi kenan shi ma kuma salati ne gare shi a aikace shi yasa bushair ibn ka'ab al-adawi wata rana yana cikin masallaci ya dinga ba da hadisi yana ƙala rasulullah sallallahu alaihi sallama ya dinga ba da hadisi amma ba isnadi shi kuma ba sahabi ba ne abdullahi dan abbas yana zaune ya banza da su sai da bushari ya gama sai ya taso ya zo ya ce yabna abbas mali uhaddisu an rasulullah sallama malaka uhaddisu an rasulullah wala talu ya ina cewa annabi ya ce kuma ban ga hankalinka ya karkatu zuwa inda muke ba sai abdullahi dan abba ya ce masa kunna idza qala nasu qala rasulullah yadda muke shine da zaran mun an ce annabi ya ce da zarar mutane sun ce iftadarna ilaihim bi asma bi absarina wa asghaina bi asma'ina sai mu kai idan mu saurari mutum yace to da haka muke amma yanzu an samu matsala falamma rakiban nasu sa'ba wa zalul da mutane kuma ya zan ba yadda suke sun hau as-sa'ab wa abin da gani da as-sa'ab shine dokin da sabon kamu wanda ba a dade da kawo shi da abin nan ba ba a dade da kawo shi shamaki ba wanda ba a je an ba shi horo ba wanda idan ka hau shi kana yin gabas yana yin kudu kana tafkarsa baya ma jin duka wannan shine as-sa'ab yawancin za a tafi inda za a tafi ta sukuwa ba a tafiya da irin waɗannan dawakan akwai sunan da ake gaya musu da hausa ko saboda zai wahalar da kai ne ana cikin sukuwa ko ana wani abu kai kana son yayi abu kaza zai ki yi azzalul kuma shine dokin da ko tsawa kai masa ya san me kake nufi to amma yanzu misali mutane suna cikin gari kawai sai a buga kugen yaki a ce jama'a ga makiyanan sun kawo mana farmaki da Allah ana buƙatar mahaya doki da dokuna a nan wanne za a fita da shi a sa'af ko azzalul eh azzalul wanda yake horarre yaƙi fa za a fita fa ai ba zancen asab wa azzalul in gobara ta tashi da ruwan kwata da ruwan rijiya da na famfo duka neman sa ake to to abinda Abdullahi bin Abbas yake cewa annas rakiban nasu sa'aba wa mutane sun zama gaba ɗaya ba su da tsari kowane tarkace ma sai zo ya ce annabi ya ce ya ce to kunna la nasma illa inda man na'ari yanzu in dai ba mun san ka ba in ka ce annabi ya ce ba ma sauraron amma wannan me yake nunawa dai sahabbai da sun ji sunan annabi hankalinsu yake tafiya wajen shi yasa wata rana Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi yana so za su dan yi sirri da wani bawan Allah sai ya ɗauki bargo sai ya lulluɓe. saboda baya son wani ya ji abin da suke cewa sa'idul maqaburi kawai sai ga abdullahi dan umar da wani sun shigo cikin bargo kawai sai koma ta gefe sai su turo kansa sai abdullahi dan umar ya hango kansa sa'idul maqaburi sai ce kai mahaukaci ne kai ne faru ya ce a yi haƙuri wallahi ina tsoron kare zan hadisi za ku tattauna ni kuma ina waje sai ce shi kenan ba za mu sirri ba fita sai ce a yi haƙuri ni ina tsoron kada a je a faɗi wani abu irin na annabi ɗin nan ni kuma ban ji ba saboda girmama annabi da ƙauna wanda ko hadisi ka ji ana cewa ba hankalinka ba zai nutsu ba sai ka tsaya ka saurara wanda da za a kunna kasa na hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kai kuma wani wai ana cikin jin kaset ɗin qala rasulullahi sallallahu alaihi sai ce haba dan Allah da Allah ku kashe mana wannan in kuma kun ki kashewa su cigaba da hirar su wallahi wannan ba sa san annabi da gaske sai dai idan sun yi haka ne a wasu ƴan lokutan kuma misali yana tambaya akan wani abu na ilimi kuma a kunna masa hadisi idan kuma akan wani hadisin yake tambaya ya iya cewa da Allah a kashe ko kuma a daidai lokacin a matsayi ke yana so ya samu ya dan je ya biya bukatar sa ya kama ruwa kuma an kunna masa hadisi ko yana matukar jin yunwa ba ma zai iya fahimtar me ake so haka shi wa wannan babu laifi ko ya gaji yana so ya dan huta ya yi bacci a kunna masa hadisi kuma in yana ji ba zai iya baccin ba amma fa shi ma in gangariyan mai soyayya ne zai fifita jin hadisin akan baccin yanzu ga tasha nan Saudi 2 titir 24 hours hadisan annabi suke yi sallallahu alaihi wa alihi wallahi ni abun mamaki da wannan tashar da kafin ita akwai almajad 9 gaba ɗaya hadisan annabi sallama suke wani lokacin da na kunna tasha ina kallo in bacci ya zo zan yi bacci amma itin irin wannan tasha ko bacci nake ina jin abin da suke cewa wallahi ko bacci zan iya kunnawa in ware talabijin ina kwanci ko akan kujera kuma tun da yawanci inda ake kallo akan kujera ne suna ta yi ina bacci da na ɗan farka sai in ƙara jin hadisin qala rasulullah sama ake cewa ko dai a sanar da kai hadisin da baka taba ji ba ko a tuna maka wanda ka ji to ni ina ganin girmama annabi kenan na ɗaya kenan nabi kuma tasirantuwa da rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da tausaya wa annabi a irin wahalhalin da ya sha tunda yanzu da ɗanka zai yi tafiya ko matarka za ta yi tafiya ka batta ta yi tafiya sai ta je ta gamu da wahalhalu sai ta dawo kuma ƙarshe ta zo ta dinga baka labari a tafiyan nan muka yi kaza aka yi kaza ƙila kafin ta gama kana ta kuka saboda tausayi ko ba a haka in kana tuno mahaifinka wahalhalun da ya sha da kake jin ba daɗi da tausaya masa to annabi sallallahu alaihi ya kamata shi ma ana tuno rayuwarsa da irin yadda ya wahala a ce a ganka akalla dai ka a ce tun da kake a rayuwarka ba a taɓa faɗan tarihin annabi ba kai kuka ba akwai wanda shi ta yake ni kukan me zan yi tun amma fa in wani bala'in ya afka masa yana iya yin kuka shi nasa amma na annabi ba ruwansa da shi wannan shi ma wannan ba girmama annabin kenan sallu alaihi in dai hadda bai ana azzimuhu ne wa abrizu mahabbatakum lahu to lallai ana bukata haka sannan kuma a tabbatar da ƙaunar tasa ta bi jikinka ummu aiman alhabashiya in sai da na abubakar ya shigo gidanta da sai na umar fashewa take da kuka kawai in ta gansu sai ta tana tare da annabi take ganin su ta yi ta kuka saboda tasirantuwa da irin ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi mun faɗa anas ɗan malik yana cewa da wuya in yi bacci in tashi sai na yi mafarki na ga annabi yana faɗa haka yana kuka me yasa yake kuka soyayya ce take motsawa salman al-farisi ya ce abubuwa uku ne suke sa ni kuka abubuwa uku ne suke sa ni dariya farkon abin da ya faɗa yace ce firaqul ahibbata muhammadan sallallahu alaihi wasallam in na tuna annabi ya rasu sai na yi ta kuka na yi ta kuka abu na hudu kuma girmama dukkan abin da yake da alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga mutum aka ce maka wannan jikan manzan Allah ne to a ga alamar cewa lalle ka ga jikan annabi sallallahu alaihi wasallam a Jabir ɗan Abdullahi ya gwada mana yadda ake yi a cikin hadisin da Bukhari da musulun suka rawaito Ja'far Ja'far sadiq ɗan gidan muhammadul Baƙir. dan gidan Ali Zainul Abidin dan gidan Husaini dan Aliyu dan Abi Talib Allah kare da a gare su sun tawo da tawaga sun zo Madina watakila ko sun tawo daga Kufa ne sun zo hajji suka zo ziyara Madina su zo su ziyarci masallacin Annabi sallama Jafar yace yana karami a lokacin yana tare da babansa ko kuma ya rawaito Abin da babansa ya gani to sai kawai shi muhammad ɗin yake gaya wa ja'afar ko ja'afar ɗin ya gani sai suka ga ana ta cincirindo ana zuwa wajen wani tsohon mutum har ya makance ma saboda tsufa sai muka tambaya muka ce wannan fa sai aka ce haza jabir ibn abdullah sahibu rasulullah kaga fa yanda ake cincirindo ko sarki ba a yi masa cincirindo a ganshi a wannan lokacin amma wannan abokin annabi ne yana da alaka da annabi dole a je a ganshi rububi ake yi sai ma an maka iso ba yau aka fara girmama manya masu girma ba ana zuwa ya ce mu ma sai muka tafi jikan annabi ne amma yau ya ga sahabi wanda ya ga annabi shi ko bai ga annabi ba bahaushe ya ce jigab gabji kenan wai aljani ya ga mala'ika yau ga jikan annabi da bai ga annabi ba ya ga sahabin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya yau kai ai ba shi ai yana fa zuwa to dama sai an muku iso wajen Jabir Jabir kun san ya tsufa har ya makarce saboda yana ɗaya daga cikin ƙarshen sahabban da suka mutu a Madina in lam yakun huwa akhira man mata fil Madina sai aka kawo su an zo kansu an gama da wayannan sai aka zo kansu to jabir baya gani sai yake cewa manil qaum suwaye aka ce mutanen shiya kaza ne daga bangare kaza suke to bismillah su faɗi sunayensu ni ne wani dan wani to ta ila za a faɗi sunan wani kaji ka san shi ka san kuma ya kamata inda masu daraja a cikin su ka daraja su ni ne wani dan wani ni ne wani dan wani ana zuwa hattanta ha ilayya in je Muhammad al-Baqir yace har sai da aka zo kaina fa qultu sai na ce ana Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn ali ibn abi talib sai ce turka kirarin taken mahaukaci a ko sai ce marhaban bibin akhi lale lale maraba da dan dan uwana duk ya manta da ragowar mutane daga kansa ma aka gama magana introducing mai yace sai matso aka matso da ni sai ya dora hannunsa a kaina sai shigar da hannunsa a inda rigata take sai kwanta maballi na su larabawa suna haka akwai abin da mu ba za mu iya yin sa ba amma su larabawa ɗabi'a su ce sai sa hannunsa a kirjina sai ya shafa ƙirjina haka yana cewa mara balale da ɗan ɗan uwana wannan alama ce ta nuna soyayya kamar aje a kama gemun mutum yanzu ka tashi ka kalli mutum kana ƙaunar zai kama gemun su ka sumbace shi amma a larabawa <laughs> ni yanzu ka zo ka kama wani gemu na ka sumbace ni sai dai in da san kai balarabe ne kai ko almajiri ma fa in yazo wajen ka bara dan Allah a taimaka mu in ya ga alama ba ka taimaka mu sai tsalle ka mu mun kai sumbata ko a kama kafarka a ce za a sumbaci kafarka shi ma wannan duka suna fa wannan al'ada ce da dabi'a ba wai addini ne ba shi kuma addini yana mutunta al'ada a inda ake yin ta sai dai in ta arna ce sai masa haka sai ce to sal amma badalaka tambayi da abin da kake so ka tambaya kuna karanta hadisin a cikin bulugul maram sai dai yawanci babu wannan asalin a cikin kitabu alhaj babu sifata hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ku neme shi a cikin sahihu muslim mutawwal ne babu a cikin kitabu hajj dai babu sifata hajjin nabi sama to akwai hadisu jabir zikiru hadisi jabir sai ya matso sai ya ce tambaya abin da kake so ka tambaya don yanzu ranar taka ce kenan gaba ɗaya kaga wannan alama ce ta girmama annabi an zo kan jikan annabi an kyala kowa yanzu an tafi kan jikan annabi kuma ba wanda isa ya ce dan me shi sa nake cewa jama'a akwai alfarma a musulunci ba dai zalunci a musulunci amma dole ba za ka daidaita kanka da wani ba shi sa sai na umar in ya tashi raba kyauta ta ganima in za a raba wa matasan sahabbai sai ya ba wa usama bin zaid nasa ifi na abdullahi dan umar abdullahi dan umar shi ba wai kyautar ba a gani yake kamar usama ya fi shi tsina na wani abu sai kishi ya kama shi ya je samu baban sai ce usama duk da ya sai na har kallo nake me dan ka a ce ya fi ni amma kullum sai ka tashi ka bashi abin da ya fi nawa me ni sai ce kai a hirɗinka wancan ya fi ƙarfinka babansa annabi ya fi son babansa fiye da babanka kuma annabi ya fi son sa fiye da kai ta yaba zan fifita shi ba haka to su sai na umar suke kaga wannan ma alaha ce ta girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to jabir ya ce masa sal'an ma badalaka tambayi abin da kake to shi ma jikan da yake jika ne na kirki na gari sai ya gwada mutane nafsin darasi sai ce akhbirni an hajjatin nabi sallallahu alaihi wa sallam. jabir a lokacin hamshakin mai kuɗi ne shi kuma muhammad a lokacin yana fama da rashi zai iya cewa to ina so a dan yi min allocation ko a ɗan bani wani abu amma shi sai ya mamanta da wata buƙatar duniya kawai ya ce ban labari ya annabi ya hajji tunda abin da ya kawo su kenan watakila to a lokacin ce sai lokacin sallah yayi sai Jabir ya ce to mu tashi mu sallah aka je aka yi alwala aka yi salla har ma ya faɗi yadda ya ga Jabir yayi sallah sun kura wa Jabir ido yace na gan shi yayi salla da riga ɗaya babu irin ya irin dogon gyauto ne ya sa ko kuma farjalle ne ya lullube masa hajjikinsa ba tare da an saka wani abu a ciki ba kuma aka idar da sallah ya zauna sannan da ya gyara zama ya nutsu aka matso masa da jikan annabi kusa da shi ya ce to manzan Allah su sallama makasa sallallahu alaihi wasallama fa'aka da tis'an sai ya yi irin yadda bebaye suke nuna tara ya ce manzan Allah shekararsa tara bai yi hajji ba sai a shekara ta goma sai aka ba da sanarwa cewa annabi zai yi hajji sallallahu alaihi wasallama sai aka cika madina tab aka cika madina aka dafi zulhulaifa ya ce sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi sallah bayan nan ya fito ya hau kan taguwarsa alkasuwa ya ce na kalli mutane a gaban manzan Allah na gansu fululu min rakibin wa mashin na kalli bayan manzan Allah na gansu fululu min rakibin wa mashin wani a ƙasa wani a sama na kalli damansa na kalli hauninsa ya ce abin mamaki wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan azhurina ya ce maza Allah sun sallama gashi a tsakiyarmu wa alaihi ya tanazzalu alquran kuma shi ake saukawa da alqurani wa ya alamu ta’awila kuma shi kadai san fasara qur'ani sai sannan manza Allah ya harama to tun daga nan bai daina ba da labari ba har sai da manza Allah ya gama hajjinsa gaba ɗaya shi yasa wannan hadisin anan ake koyan hajji ko albani da ya sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam yace kama rawaha jabir to a muhalli shahid anan shine girmama jikokin annabi yana ɗaya daga cikin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin girmama jikokin annabi in mutum ya zo maka yace shi jikan annabi ne ka ce masa ta ina ba wai haka kawai duk wani kazami ya zo ya ce maka jikan annabi bane a'a ya kai ka zama jika tukuna in ya ce maka wallahi nasabar mu tana tikewa ne zuwa ga sai ya faɗi irin nasabar da dama jikokin annabi ne to ka sallama masa ya ce eh wallahi dai da can daga baya ne aka gano to taya aka gano an samu ne ashe mu ma hashimawa ne ta yaya to tukunna kana Kano idan yana da dalili wannan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allahu ya tsafi min mala'ikati rusulan wa minan nas amma ya ce eh wallahi wani ne izo sai ike bayani sai dai muka dan fahimta to wallahi ƙarya yake ko ce ai kakanmu ne da yawa shehu wani hidima sai mu ma aka ba mu to wannan da zagi ya halatta da da shi da wanda ya ce ya ba su dole a zage su saboda wannan renin hankali ne kuma ana shari'ar musulunci ya kamata a yi musu bulala sharifta ta fi ƙarfin wasa ta fi ƙarfin kowane ƙazami ya zo ya ce shi sharifi ne a nan nan kano a nan nan kano an yi wani mutum wani bawan allah ya rubuta a littafi cewa shi mutumin lokacin ana kwaɓar gini allah ya ba shi baiwa ta kwaɓa ya iya kwaɓa ƙasa in gida ya rushe zai zo ya shi kaɗai sai ya kwaɓa ƙasar da mutane da yawa ba su iya ba to wannan bawa Allah saboda shi ba wuce yana girmama kalma hatta ta din sai ake ce masa sharifin kwaba saboda ya iya kwaba ƙasa yanzu jikokinsa suna nan sharifai ne na kwaba <laughs> shikenan da an gama daga alan wasala alan wasala jadda jikan man jikan me ake ta jadda jikan mai ko da ya ka samu jaddadin ne ma'anar jadda ne to girmama sharifai na gaskiya yana ɗaya ga cikin girmama annabi sallama girmama zancensa da maganarsa ko da baya wurin sallallahu alaihi wasallam ta yadda za ku sa kafar wando ɗaya da duk wanda ya saba wa magana annabi inda yana sana wani sahabi ya ga wani yana jefa tsakuwa tana sama wannan ta dawo ya jefa wannan yana yin alhazar sai ya zo ya ce masa kai manzan Allah ya hana irin wannan ya ce wannan baya koya maka yadda za a kashe makiyinka sai dai ma ya cire maka idaninka. sai ya yarya daina can an jima kuma halin ɗan adam sai ya ɗauko ya ci gaba ko mantawa ya kome sahabin nan ya matso ko uzuri bai masa ba ya ce a ƙulu laka na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ce maka annabi ya hana wa araka tahzib kuma in ga ka ci gaba wallahi la ukallimuka abada na rantse da Allah ba zan ƙara kula ka ba me yasa ya faɗa haka girmama annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam shauƙin haɗuwa da shi shauƙin ka ganshi ko a lahira ko ka ganshi a cikin mafarki kuma ba wai kawai a zuciyarka ba inda hali ka furta a dinga ji kana faɗa shi yasa kullum wato Allah subhanahu wataala ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ina jinjinawa malam Nasir Kabara a cikin wata waƙarsa da yake cewa begen Muhammadu ya cika min zuciya a cikin ta ba sauran mahalli ko daya wallahi garwashin sa ado da shi ya kona sassan zuciya wa yuniya a ciki yake cewa mukutaru ka tafi ban ganinka a duniya ko na rabauta in ganka ko da su daya a cikin mafarki in na samu sai in ce Allahu akbar in mm, in mm, mm, wayoniya na so ka ɗaha kamar ido ga makauniya ko koruwa gun mai kishi da ya sha wuya wannan gaskiya da za a haƙaƙe ma'anar wannan baitukan gaskiya baituka ne masu girma na ɗaya waƙa ce wacce za ka iya mayar da ita magana kuma ta hau yanzu ba gashi da magana nake karanta ba kuma in za ka rera ta a waƙe ba irin rera waƙar da ba irin abin nan aman da ba za ta iya bayarwa ba da kari iri daban-daban kuma sa'an nan ta hau kan wazani irin baharin da larabawa suke waƙa da shi da irin ta aka yi sa'an nan kuma a ciki babu guluwi babu shirka sannan kuma tana ɗauke da ma'ana wacce inda za ka tsaya ka yi tunani a cikin iya zunzurutun ma'anarta za ka tabbatar da cewa gaskiya akwai abin izina a ciki ni a gani na ba wata waka da malam nasir ka bara yayi da fai wannan babu ita eh, eh ta kona menene hanta har da hanjaje duka ko ta yi menene almuhim dai waka duka an santa da can a lokacin da ake yawan karatu na ahalari a can ƙarshen ahalari a su'al jawab nan za ga a cikin a ƙarshen ta ana rubutawa da ajami to ba wai ina kira zuwa ga a dinga zuwa karanta waƙoƙin malam Nasir Kabar akwai waƙoƙin da gaskiya ba su da kyau saboda akwai guluwi a ciki mun kuma fito da su irin su ya rasulullahi ya yadi daraka ne fa abi akwai abin da ya saba wa shari'a mu a mu amma dai wannan dai khususan waƙa ce ta waƙu sosai to ana so ka dinga bayyana sha'awar ganinka da annabi sallallahu alaihi sallama bilal ibn rabah da ya zai mutu yana kwanci akan shimfiɗa matarsa ta zo tana cewa ya baƙin ciki na yana jin ta ya ce ya farin ciki na ni kuma aka yi mamaki ya aka yi tana ya ce gadan alƙal ahibbata muhammadan wa sahaba gobe zan game da annabi da sahabbansa kina cewa ya bakin cikin ki shi yanzu ku kuke ta tayi ku kuka sani wai sautin mahaukaciya shi ya san abin da yake hangowa eh kazan mahaukaciya ce ta zo aka ba ta sallahu aka ce to mahaukaciya ki je kasuwa ki siyo kaza da kaza da kaza da kaza kin gane ta ce ku kuka sani ni dai ku ban kuɗin shi ne ba su yake cewa kuka sani wai sautin lahun mahaukaciya ko sautin mahaukaciya to shi bilal sunan suna kuka shi ko yana ta mahaukaci yana cewa kanku ake ji ni wanka na nake ya fada rijiya ana ta ihu mahaukaci ya leko ce kanku ake ji ni wanka na nake to shi bilal hankalinsa yana kan gobe ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallama gadan nalqal ahibbata muhammadan wa sahba shi yasa idan ka ji wata waƙa wacce ake yaban annaba a ciki ake nuna a shauku ila liqa'ihi sai kai ta maimaita ta kai kana ta kuka ma daga cikin alamar girmama annabi sama san madina da yan madina eh a ganka ka shiga madina wata rana mun tafi a madina mun yi nisa mun fita can wajen madina to mun je tau'iya muna wa alhazai wa'azi da sauransu to mun bi su can miƙati to kuma wa'yansu su kuma a lokacin sun duro wallahi 'yan misira ne an kwaso su a cikin mota mun ga abin alajabi dukkansu ƙauyawa ne ba su taɓa zuwa madina ba zuwansu na farko kenan abin dariya ya bamu da al'ajabi da mamaki ya kuma burge mu an taho suna tambayan mu an kusa zuwa kamar irin kisan nan ta 'yan yaman da ka gan su duka ƙauyawa ne ba wanda rigarsa take da maballi a jirgin ruwa ma suka zo ba wai a jirgin sama ba talakawa aka ce an zo an zo an gaba ɗaya suka ɗauka suka ta tsala albadru alaina min fan ni ban taɓa haddace wasu baitukan da aka ƙara ba ma sai a wajensu in wannan ya ja sai wannan ya ja suna kuka suna ta maimaitawa saboda shauƙin za su shiga madina waninsu yana in kasartum jabra qalbi antumu ahlul zimam muna ta kallon su abin mamaki shauƙin ya ebe su saboda za su shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma yau abin mamaki wani da ya dira madina musamman tsofaffin alhazai wanda sun saba sun je sun kuma zuwa yana zuwa madina da an sauke shi a masauki in ya bacci ya huta kafin ya je masallaci ya zarce kasuwa tukunna sai ya je ya ɗanyi wasu abubuwa ba zai yiwu ba kamata ya kana dira hankalinka yana kan masallacin annabi sallallahu alaihi kuma in ka je masallacin ka yi kamar sai ana koro ka ka fito wani alama ce ta cewa kana girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana sansa kana kaunarsa alama ta kauna annabi sama da girmama shi girmama dukkan wanda ka san yana girmama shi da kaga mutum ka ce kai ma ahlus sunna ne masha Allah tabarakallah barakallahu fi kaga in ka sauka a waje ka duba haga cikin mutum nawa ne suke bin annabi ka dinga bibiya kana gani kaga ka bibi sallan mutane in kaga mutum ya ka ce alga tawalan kamar annabi ba haka yake yace kai mu ba ba irin ba wannan muke ba to wannan ka tsane shi har zuci amma in kaga mutum alamarsa da ka gani a zahiri kaga alamar masoyin annabi ne to ka so shi kawai wasu akwai inda za ka shiga ka zama baƙo ka zama garib kaga duka mutanen yan bida'a ne ba ruwansu da wata sunna annabi maganganun maganganun na kawai ake san da shehuwa ne ya kaza karama shehuwa na amma ba ruwansu da qala Allahu qala sai ka kai sati baka ji an koyar da hadisi ba sai da ta koyar da karamatul auliya in ko ce mani ma da alal karamat bil karamat duk wanda ya dogara da karamomi ya mutu da gyangyaɗi sai mafarki sai kaza to ka ji baka jin daɗin wajen amma da ka sauka a waje ka ji an ce manzon Allah ya ce kaza to nemi ina inda suke faɗa wannan wajen ka je ka tare a kusa da su masoyan annabi ne masoyan ka ne al-imam tasturi ya zo wajen imam abu dawud as-sijistani ya ce masa ana gafarta malam kai ne mai kai ne abu dawud ya ce eh kai kake rawaito hadisan manzon Allah ya ce ya ce dan Allah nuna min harshen ka da kake rawaito hadisan annabi abu dawud ya fito da harshen kawai ya kama harshen nasa ya sa a baki yana sumbata saboda shi bai ga abin da zai wani gani yake kamar duk inda za a tara harasan duniya baya na abu dawud saboda shi ne yake rawaito hadisan manzo Allah ƙala ni qala ƙala wa ni ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai kaga malami ba wani ba wani kyau ne da shi ba in asifa ne da zati talaka ne ba kuɗi ne da shi ba kila ba ma murya ce da shi ba amma ya san hadisi yana bibiyar annabi sai kaga ka zo ka tare a inda yake Allah ya samu dace wannan kaɗan na baku a cikin ma'ana ta biyu cewa sallu alaihi ku girmama shi ku bayyanar da ƙaunar ku zuwa gare shi ma'anar salati ta biyu kenan sai ma'ana ta uku wanda a ta za mu tsaya shine abin da wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa sai suka ce abin da ake nufi da as-salatu salati ana nufin al-in'itaf shine karkata a ga gabaki ɗayanka hankalinka ya tare zuwa gari misali ta yadda inda ana zuwa shi kawai ta tasa kake ba ta kowa ba an gane kamar mutumin da yake da mace sama da ɗaya akwai lokacin da yake karkata zuwa ga wata macen wanda in kana so gan shi yana karsashi ya dawo gida da wuri a ce yana ɗakinta ko in yana da 'ya'ya akwai wanda ya fi amana ya fi addini ya fi kaza sai ga hankalinsa ya fi nutsuwa zuwa gare shi ya fi karkata zuwa gare shi to abin da ake nufi Allah da manzansa ba su da wani da suka fifita irin annabi Allah da mala'ikunsa don haka ya ayyu allazina amanu ya ku mu'minai sallu alaihi bi ma'ana in aqifu ilaihi ku kuma karkata zuwa gare shi komai naka magana ka annabi tunaninka annabi sallallahu alaihi wasallama neman mafitarka ina maganarsa rigima ake da rikici mai annabi ya ce kai kawai hankalinka yana kan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan Allah subhanahu wata'ala yana karkata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama haka mala'ikun sama. karkata zuwa gare shi shi yasa ya saukan masa da alkur'ani ya fifita shi akan kowa hatta aljanna ma ne zai fara shiga sai ya shiga sannan kowa zai biyo shi a ce zan je kofar aljanna in kwankwasa sai a ce waye sai in ce ni ne sai a ce dama kai aka umarce mu da mu budewa ba za mu bude kowa ba kafin kai ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi ku karkata zuwa gare shi ku nuna kaunarku zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallama to za mu tsaya anan akwai fassara ta hudu fassara ta hudu kuma ita kuma zunzurutun lugha ne tsantsa in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ɗan ƙara karanta ko da satsara ɗaya ne daga cikin littafin sai kuma mu sake komawa kan wannan asalin ma'anar ta lura wanda a ciki ne za mu fasa mu shiga sarfu wanda idan muka shiga kuma anan za mu fito da ma'anonin da yawa abinda muka faɗa daidai Allah Ubangiji ya ba mu sa wanda muka yi kuskure kuma Allah Ubangiji ya fi mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala